والسلام الأكرمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستنصت بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كرهت جن سورة الرحمن الله مدرك السلبي ولمن كان مقام ربه جنتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين جان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن قاصرات الطرف لم يخلقهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان Allah maɗaukakin zarfe cewa liman kafa makama rabbihi jannatan ai ma'ana sakamako na wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah maɗaukakin sarki ne Allah zai mushi zai shi aljanna kashi biyu daban-daban ma'ana gida biyu daban-daban a aljannoni guda biyu daban-daban inda aljannonin suna da yawa wannan kuma sakamako ne na tsoron Allah Kafa maqama rabbihi ya yaji tsoron tsayuwa gaban Allah sai ya bar abin da yake na saban Allah ne wannan shine ma'anar wani man kafa maqama rabbi shine kamar yadda Allah ya ce amma man kafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wannan shine kafa maqama rabbi Bana wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah sai ya bar saban Allah ba don tsoron wani abu ba ba don gudun maganan mutane ba a'a domin Allah kawai ya bar wannan laifin to Allah ya ce wato jaza'uhu jannatan sakamakon shi aljanna ce guda biyu kamar yadda ya tabbata cikin hadisi mai inganci tsallar sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ne mai fiddati A aljannoni da biyu na azurfa aniyatuhuma wa ma da motocin da abin da ke cikin su na tani min da kuma aljanna guda biyu na zinari da motocin da abin da ke cikin su wannan Allah madaukakin sarki shine bayar da abin da mutum da yi tsammani bane saboda haka wannan duk ba zai gagara Allah ba kuma wannan girmamawa ce ga shi wanda ya fi tsoron Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to wai cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki menene abin da ya zanto abin ƙaryatawan Allah ya ce da wata afna su waɗannan jannoni din wato suna da itatuwa masu rasta masu yawa al-afnan shine jam'u fanan al-fanan shine gosin, reshe na ce bishiya tana da rassa masu yawa ma'ana tana da fadi kuma inuwarta za ta yi fadi to shine ma'ana zawata na ma'ana ma abota rassa masu yawa wanda akan sakamakon shi ne za su ba da inuwa mai fadi Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma a daga cikin nemomin Allah wanne ne ya zamanto abin karyatawa a cikin a gare ku Allah ce yi ma cikin aljannonin nan guda biyu akwai ainani akwai idanuwar ruwa guda biyu wanda ne suke gudana wanda suke wato shayar da waɗannan itatuwa na gidan aljanna don haka kullum cikin ni'ima ne wannan ba sa taɓa yankewa ba sa katsewa ta Allah maɗaukakin sarki ya abin nan shi yasa duk ayoyi za ka ji Allah ke cewa jannatin tajri min tahtiha al duk inda za a yi magana a Janna za a ce tajiri min tafiya da anha su ne waɗannan wato ƙorami waɗanda suke gudana idanuwar ruwa waɗanda ba sa katsewa har abada inda za a shiga cikin wannan gida ne za a yi rayuwa wacce take babu karewa har abada Allah madaukakin sarki ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiba cikin ni'imomin Allah wanne ne wato za ku karyata ya ku aljanu da mutane Allah ke fi ma min kulli fakihatin zauja, kuma cikin aljannonin nan guda biyu akwai fakihatin zauja. su wani kayan marmari yana da wato sinfi guda biyu yana da nau'i nau'i guda biyu duk kayan marmari yana da nau'i guda biyu saboda haka wannan shine fi ma min kulli fakihatin zauja duk wani abu da ka sani na kayan marmari akwai wato irin shi guda biyu wanda kamannin su ɗaya amma kuma ɗanɗanan su daban-daban kowane kayan marmari yana da sunfi har guda biyu da haka idan misali mangwara ne za a same shi guda biyu amma abin da yake wannan baya cikin wancan to wannan shine Allah madaukakin sarki yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban wai cikin ni'imomin Allah menene wato abin karyatawa a gare ku ya ko aljanu da mutane Allah madaukakin sarki ce muttaqina ala furushin baqainuha min istabratin wa jannatin jannatayn da muttaqina su wanda suka shiga gidan wannan aljanna din wato suna masu kishin gida Mana za su kafe hannuwansu kamar yadda masu jin daɗi a rayuwar duniya suke yi mutum sai tokare tokare kafaɗarsa ya harce kafarsa ta dama a kan ta hagu ma'ana yana nuna alama ne na nuna isa na kasaita na nuna cin daɗi shi yasa a rayuwar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akan hatta irin wannan zama yake cewa da ana la akulu muttaki'an ni ban cin abinci a kishin gidi. domin alama ne na nuna alfahari da nuna isa amma a lahira Allah ya siffanta ‘yan aljanna da cewa haka ne domin gida ne da babu laifi a cikinsa gida ne na ni'ima gida ne na jin daɗi Allah ya ce mu saki na suna masu kishin gida a lafuroshin a kan wasu shimfiɗu wanda ba ƙwa'in wani istabrakin cikinsu cikin wannan shimfiɗin wato an musu ado da wato asalin alhariri wanda yake mai kauri shine istabra wanda aka mishi kuma ah, zane da wato zane na zinari a ciki kamar yadda yanzu in ka yadda ake eh, eh, kujeru na daki ba a yi su haka kawai aiko sai a musu zane-zane a jikinsu ko a samu wasu matasai wanda ba zai kwanci ake a kansu ba amma sai a ba su ana ado ne da su to wannan shine abin da za a yi ma 'yan aljanna suna da waɗannan kujeru cikinsu yana da taushi yana da laushi kuma gashi an musu zane da zinari zane na zinari. sannan kuma an sa alhariri a ciki shi alhariri wani nauyi ne na tufafi da Allah madaukakin sarki ya haramta ma maza daga cikin wannan al'umma domin shi namiji ba dan ado bane namiji Allah madaukakin sarki ya riga ya kawata sa shi yasa bai bukatan wani abu da zai zai ya ado ya shi shi yasa da ya dauko wani abu da yake ganin na ado ne ya saka sai aka kuma ba a gan shi daidai ba yanzu da zaka ga namiji da dan kunna sai ka ga abin ba daidai ba kuma kayan ado ne amma mace ta fito ba ɗan na ba sai ga kama an yi shara ko ko ka ga namiji da sarƙa yanzu duk kyan sarka nan ba za ka ga ta yi kyau a wuyansa ba sai ga abin ya yi haka babu tsari amma mace kuma ta sa sarƙa sai ya kawata ta wannan Allah maɗaukacin sarki haka ya kawata maza da irin halittar da ya mutu da haka namiji bai bukatan sai ya sa wani kayan ado ko ya shafa koda ko ya shafa gazal ko ya shafa baki. shi yanda kamannin nan nashi yake haka yake shi yasa da zarar mutum ya rikice ya koma irin wancan zai fada cikin bishin Allah zai zama dan daudu ko zai zama dan daudu da ya koma shafe-shafe ya sa ɗan kunne ya sa sarƙa ya sa warwaro ya sa kayan abin nan sai kaga ya yazo ya koma kuma ba mutum ba shi yasa Allah ya la'ance su Allah ya la'ance su la'ana Allahu al-mutakhallifin waɗanda suke rikidewa su yi shiga irin ta mata wasu har su suke canjawa saboda haka wannan la'anannu ne domin sun bar inda Allah ya ya su sun koma wata halitta to wannan tufafi na alhamiri tufafi ne na ado yana da santsi ana ado da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta ma maza daga cikin al'umma ta sanya alhamiri amma mata an hana ta mace tana iya sa zinare ta yi ado da shi da haka sai kai ta adashe ka tara kuɗi ka siya masa zoben da kai kuma baka yi ta to saboda ita an halatta mata ta yi ado da shi saboda Allah ya ce wa lirijali alaihinna daraja maza suna da fifiko akan mata komai da komai a halitta a tsadiya a komai kuma Allah yana fifita abin da ya so wannan kuma ba yana nuna cewa ah, an kaskantar da wani jinsi bane akan wani jinsi ba haka bane ita ma wani bangaren nata in ka kalla kai ma ba za ka fara shiga ba ko yanzu aka baka aka ce yau kai ne za ka haɗa abin shan ruwa a gida to ba za a sha ruwan ko a ce yau kai ne sai ka tashi daga wajen jin karatunka da komai za ka je ka ce a kawo markari a kawo wannan a kulla wannan a haɗa wannan a yi wannan ai ba za a sha ruwan ba ko hayaki kaɗai ya ishe ka to Allah ya ma wannan fifiko din su kuma Allah ya ba su wannan ladan da kai ba ka da shi Ko da haka kowa da akwai irin abin da Allah ya fifita shi da shi da wani bayi da shi kowa da akwai irin abin da Allah ya masa na fifi da haka sai ka yi wani abu mace ba za ta iya yi ba sai ta yi wani abu kai ma ba za ta iya yi ba da haka ba wai an nuna cewa wani jinsi ya fi wani jinsi ba ne a kowa da akwai abin da Allah ya ba shi da haka Allah madaukakin sarki yana sufanta mana irin ni'ima ce da take cikin gidan aljanna wani abin ko za a shekara ɗari ana karanta ba za a gan shi a fili a ƙasa domin abu ne da sai dai a can za a gan shi kuma duk yadda tunanin ɗan adam ya zo bai isa ya yi wannan abin ba ba zai iya yin shi yanzu ba duk eh, ana zafi tsananin zafi dai shine ka nemo abin shafe-shafe ka sa a ƙarƙashin hambatar ka ko to ka ƙara shiga cikin rana an jima kaɗan da kayan wani aiki mai wahala duk wannan abin zai tafi wani zai sake dawo kuma duk goma da zai fita da wari zai amma shi goma ɗan aljanna ka ga kamar almisi ne bai kare ba kuma sakamakon abincin shi ne da yake narkewa a jiki sai ya zama wannan wannan gumin nasa sai dinga fita kuma yana jin kanshi to yanzu wannan ta ina za ka gan shi a duniya ba mutumin da zai ce ma ya kwana bakwai bai je ya je wa ya bayani bayan gida amma aljanna ba ka jin wannan babu shi ma kuma gashi ana cin abinci to kaga abu ne da rayuwar can daban sanan daban maka Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai Allah madaukakin sarki ya ce ah, Wajen jannataini danin wajenan da danin kuma sannan shi ƴaƴan marmarin aljanna din nan shine janar jannatai. ai timaru jannatai jannataini kayan marmarin aljanna ni. kusa yake kusa yake mutum yana kwance ma zai ya taba shi shine ma'ana dani yana kusa abu ne wanda yake kusa kuma hadisai da yawa sun inganta akan wannan abun nan cewa kan aljanna da zai so yana kwance in ya ga kayan marmari yana sha'awa zai shiga bakin da haka wajen aljannatai ne da ne cewa wannan 'ya'yan marmari na gidan aljanna kusa suke ba nesa ba da haka ba a hana ma kuma mai ci sai Allah madaukakin sarki ce fa bi ayyi ala rabbikuma ba. wai cikin ni'imomin Allah wanne ne abin karyatawa kuke karyatawa ya ku aljanu da mutane Allah ce fi inna cikin wannan aljannun kuwa da za a ba waɗanda za a bai ba su Allah ya sanya mu ciki yace akwai asiratu tsarki akwai wasu mata masu takaita ganin su masu takaita ganin su ba sa leƙe ba sa hange ba sa ɗaga idan su ta kallon mazan da ba nasu ba su dan Allah ya halice su ne ya sanya su cikin gidan aljanna lam yaqmis unna insun qablahum wala jan ko aljani ko mutum ba wani wanda ya taba kusantar su balle har ya tara da su ma'ana ya kawar musu da bidincin haka suke wanda suka shiga cikin aljanna ne sune ne farkon wanda za su fara kusantar su to wannan babban abin nuni a nan shi ne da Allah yake ce fihin na kafiratu wannan yabo ne a gare su cewa duk macen da ta zamo ba ta anjan wani in ba gidanta wannan ita ce mace ta amma mace tana leke ko ta anji wani ta dinga ma sha'awar wani mutum da ba mijinta wannan ba ba al'ada ba ce mai kyau domin ɗan aljanna aka ce fihin na cikin wannan aljanna akwai kafiratu masu kame ganin su ma'ana sai daga su. suna kallon mazajensu ne kawai Allah maɗaukacin sarki ce ba zai ayyi hada rabbikuma tukadibani wai cikin ni'imomin Allah maɗaukacin sarki wanne wanne ne abin karyatawa ah, da kuke karyata safiya ko aljanu da mutane sai Allah maɗaukacin sarki ya tuffanta su ya yace ka annahunna su matan nan ka kalle su kai ka ce su alyakut wani alyakut ne wani abu ne da ake cire shi a cikin ruwa mai kyalli kayan kamar dutse mai tsalli ne in ka daga shi haka kana kana kana hango can tsallaken shi shi ne ake kira kamar mabin an san mabin ko in sa da jibril ya suka je suka tono duwatsu ko aka je aka samu wani abu na dutse sai a fitar da shi a ce an kai kasar waje ko to shi ne za a je a kankare shi a goge a gyara sannan a sake dawo mana da shi nufiya da tsada ko kaga an yi wani ginin gidaje an sa wani abu yana kyalli haka duk da su ake yi to amma in ka sa haka kana kallon daga nan ɗin shi kana kallon wajensa to haka matan suke ma'ana mata ne in ka gan su kace kamar alyakut suke saboda tsaftar su da ma'ana kyawun jikinsu da halittar su wal marjan haka nan kamar almarjan suke shi ma abu ne da ake fitar da shi daga ruwa ka ji hausawa suna cewa murzani ko yana nan wani ja da zaka ga inyamurai suna ado da shi tsada ne da da ba a san darajar shi ba iyaye da kakanni suna ajiyewa ba a gan darajar shi yanzu duk babu shi ka je kana nema ba za ka samu da an sai da shi amma ka je can ka sanya murai za ka gane kimar shi ba ya sai sai a ce ma ya kai dubai masu yawa to ma'ana suna da kyawu suna da kyawun halitta suna da tsafta kamar yadda ake ciro wannan abin da tsafta a ya zo cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin Abu Huraira yake cewa Muhammad ibn Sirin ne yake cewa in ma tafakaru to in ma tazakaru yace ko dai ku yi alfahari ko kuma ku ku tunatar da junanku ku rijalu aktharu fil jannati amin nisa wai maza ne suka fi yawa mata ko janna ko mata faqala abu huraira abu huraira radiyallahu anhu yake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim yana cewa inna awwala zumratin tadkhulu jannati jannata ala surati al-qamar laylatal badr lallai farkon tawaga farkon jama'ar da za su fara shiga aljanna fuskokin su hasken su kamar hasken wata farkon wanda za su fara shiga ma'ana first batch kenan azan kowa an zo zaɓe ne ana zaɓen wanda suka fi inganci ne da tabbaci ko sai ce an fitar da eh, kashin farko za a fito da second batch za a fito da third batch har a je supplementary ko yan alfarma wannan yan ceto kenan fa akwai wanda suke yan farko ne wanda su ne farkon shiga aljanna ke fuskar su haskenta kamar hasken wata yake lokacin da ya kai daren goma sha biyar kamar kwanaki uku kenan da suka wuce haka ko ya ce wallafi tariha ta kwamba da za su shiga su ne ta biyu za su shiga aljanna ala aswa'i kawkabin durriyin fi sama hasken su kaman hasken tauraro mafi haske a sama kaga ai tauraro bai kai hasken wata ba da hasken shi in ya aka hada shi da wata sai kaga bai da haske to na biyu darajar su bata kai tasu ba ke likulli mri'in minhum zawjatani isnatani kowane ɗaya daga cikin waɗannan mutanen yana da mata guda biyu a gidan aljanna yura muku su eh, imanin wara'in lahmi ma'ana ana ganin eh, cikin bargon ƙashinsu in ya kalli ƙafarsa yana ganin bargon ƙashinsa yana yawo wa ma fi jannati a'zam kuma aljanna ba ta da gauro babu wani gauro a cikin aljanna babu gauno babu bazora a cikin aljanna kowa sabo zai koma amma zuba wa sun cika duniya ko aljanna ba ta da bauro ma'ana yana nufin kowa yana da mata a aljanna ba wani wanda za ke bai da mata kowa a gidan aljanna Allah zai bashi mata ba shi nan kowa da mata guda shi ma'ana abin da abu da yake so ya ce yana so ya nuna musu cewa mata sun fi maza yawa a aljanna tunda yake wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na ne ka wuta ga mafi yawancin ta mafi yawancin su mata ne ko to amma kaga abin da ake nufi da matan da suke da yawa wato a gidan aljanna har da halittu da Allah ya yi na hore ne ai su da ba 'yan duniya ba su ba 'yan duniya ba saboda haka a cikin gidan aljanna ne Allah ya halitta su da haka za su zama to suna da yawa kenan to kaga wannan shine daga cikin ni'imomi na gidan aljanna da Allah madaukakin sarki har yanzu ba na maganar liman kafa makama rabbi ne wanda ya ji tsoron Allah ya bar wani abu bai aikata shi ba saboda Allah ya ga wani sabon Allah ya ga shi kadai ne a wajen zai aikata ya ce kai ina aikata Allah zai kama ni sai ya bari ya ce na ba zan yi ba an kawo masa wani cin hanci mai yawan gaske zai iya karba in ya so ya ci haramun ya yi waye ya ce kai ba na so na ciyar da iyalai na abin da yake na haramun wannan abin ku bashi ni na haƙura ba na na haƙura da abin da Allah ya yanka min na arziki na ya rufe to wannan shi yake da wannan sakamakon shine Allah ya ce hal jazaa'ul isa illa Illan isa. ai sakamakon kyautatawa ba a yi da wani abu da ya wuce kuma a kyautata akan kyautatawa a kyautata ma a cikin sakamako da aka duk wanda yake kyawun aiki Allah madaukakin sarki yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa muhsinun wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين haka duk wanda ya yi ihsani ya kyautata aiki ba yawan aiki ake dubawa ba kyawun shi ake dubawa yawan za ka yi azumi tun daga muharram har zuwa ƙarshen zulhijja kana azumi ai yana da yawa ko to in dai babu kyakkyawan niyya a ciki, azumin mai kwana dai ya fi naka yi azumin shekara yau mutum tun da aka fara tsayuwar azumi bai taba ma'ana fashin sallar tarawi ba to wanda yake ya yi tarawi ta rana ɗaya da kyakkyawan niyya ya fi wancan in wancan ya fito ne don a ce ya fito za a ce su ne masu sallar dare a zuciyarsa to in yayi haka kaga ya bata aiki yayi ne dan a ce kuma an faɗa dan haka wajen Allah bai da komai da haka ihsan shine ka kyautata aikinka shi yasa daraja ta ihsan daraja ce babba mai girma amma ba kowa yake ganewa ta wuce darajar musulunci ta wuce darajar imani Allah ya ce inna la nubi'u ajra man ahsana amala lallai ba ma dai da ladan wanda ya kyautata aiki Waka ihsan mutum ya zama to cikin muhsinun. Allah ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna. Allah yana tare da wanda suka ji tsoron sa waɗanda suka zama to masu kyautatawa. da aka kyautatawa cikin zance kyautatawa cikin mu'amala kyautatawa cikin bauta kyautatawa cikin aiki kyautatawa cikin komai da komai ai Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta ya shar'anta ya hukunta kyautatawa a dukkan wani abu har kisa in za ka yi ka kyautata ba ce wani za ka kashe mutum ka zo ka yi ta cin zarafinsa ko dabba ce za ka yanka ta manzan da sallallahu alaihi ya ce ku ta wukar ku kar ku zo ku ta dirza mata wuka ko wahalce ta ko ka kawo raguna guda biyar ka jera kana yanka dan uwan dan uwan na gani dan hankali ke tashi an fi so ka kai shi gefe in ka gama yanka ɗayan ya gama abin nan ɗin shi aka wanke jini a kawo a cikin da ɗayan ka sake yanka ba ka ɗaga masa hankali ba wannan musulunci ne har a kisa ma a aiki saboda haka komai ake so mutum ya zama muhsin komai ake so mutum ya zama mai kyautatawa to Allah madaukakin sarki ce hal jazaa'ul ihsanu illa al ihsan lallai babu sakamakon kyautatawa in ba wato kyautatawa ba a ya zo cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya sai yake cewa to kun san me Allah yake nufi suka ce Allahu wa rasuluhu a Allah da manzon shi zuwa suka sani sai ya ce ai yana cewa ne har jazahu man an'amtu alaihi bit tauhid illa janna ai sakamakon wanda na mishi ni'ima da tauhidi a duniya ya kadaita ni da bauta ya zama to mu'mini mai tauhidi ba mai shirka ba sakamakon shi aljanna kenan al-ihsan shine tsayuwa akan tauhidi sakamakon mai yi kuma aljanna shine al-ihsan saboda haka wannan abubuwa da aka ambata gaba ɗaya wannan aljannonin kar ka ce to ai aljanna ta kowa da kowa ce wannan liman kafa makama rabbi an gama bayanin su za a koma kuma wanda ba sai su daraja ba Allah yake wa min duni jima kasa da wannan aljannonin guda biyu da aka ambata yanzu wani min ne ma kasa da su akwai jannatan akwai wasu aljannoni guda biyu kuma ba wadancan ba Za ka kai sai ka fara ma kanka ne zafi yanzu an gama wancan kana cikin wasu wadancan ko kuma za su shiga min ne ma ne ko kuma sai an zo yan kana kana za a saka za a yan kane akwai wanda sai an je an tarkato shi tukunna ce ai wani za a san shi mai aiki alkhairi ne amma an same shi a wuta ya Allah ka ba mu cetonsa bayan ya gama gasuwa sai a fito da shi a yi ceto kaga shi sai an gama rabo ma dan aljanna ma ya manta ya shiga aljanna kafin shi ya shigo ai duk abin da ake yi ka shiga farko Allah ya ce kul khaira ku zama masu tsere cikin aikin alkhairi yasa duk abu ko rabo ake yi ka zama daga farko ka zama na karshe kar ka yadda ko sahu ne aka zo kaka ka zama sahun karshe yanzu ko rabo ne aka yi aka zo ya ji ai na karshe ai ya kare ko na ce in ana bada in ana bada dari dari sai kuka zo daga karshe zai ce to ko biyar din nan ga dari ku raba 20 ishirin <laughs> ko to haka yake aikin alkhairi ma Allah ya ce fastabiqul khairat wa bi fa yatanafasu mutanafisun kakka tsaya jira sai an zo karshen nan karshen nan ba kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la yazalu aqwam yata'akhkharuna hatta yu'akhirahum wallahi wasu mutane ba za su gushe ba suna jinkirtar da kansu daga aikin alkhairi har sai Allah ya jinkirtar da su ma'ana sai an zo ran tashi alkiyama su ne karshen karshe wani ya riga ya ce ma ya manta ya shiga aljanna ya san duk abin da ake sani aljanna kai kana ta ana ana ana ta turka turka ko me zai sa mutum ya zama wannan karshen rashin kiyayewa rashin kulawa an zo ana kiran sallah kana can kana harkar ta duniya an je an ce a zo a yi wani aiki na taimakon al'umma na gyara makabarta ka ce haihuwa da ne suka saba ni ban saba wannan wahala ba akwai masu yi yanzu aka ga ko wasu bayan Allah sun sa kansu wallahi baka san su ba duk za a dinka ji aka same su na aikin makabarta kuma ba su kadai bane iyaka mutanen garin wasu kuma duk lahadi za ka same suna guje-guje har da matan aure masu hijabi suna tsalle-tsalle wai ana so a yi rayuwa ta duniya a samu lafiya ai ga babban lafiya kan ka je ka gyara inda za ka zauna ko sai ka ga matan aure an kwashe su mace da girmanta da komai tana ta tufil tana yawo a gari ko ita ta fita gudu ai wallahi biyayyan da za ta tsaya ta yi a gidan mijinta da bautan nan ya kuma ta wannan yawo da yawa an yaudari mutane wai suna gudu wai za ta rage nauyi wai za ta rage kaza za ta ƙara lafiya wasu a wajen gudun suke faduwa su wannan bai hana mutuwa wallahi ai kana so ka rage jikinka ga azumi ai ba gudu kan ka rage jiki ai yanzu da azumi ba ga kuma kare ba ai da azumi ne ai azumi da ya karar da mu dan haka babban hanyar in kana so wai ka yi menene slimin ka koma azumi ka gani yanzu sai ka yi duka kare saboda in abinci ne kake ci da yawa ka takaita shi ka takaita shi yau yau an sha ruwa ka samu dabino da ruwan sanyi ka dan samu kosai da kamkata ba ana zaune lafiya ko ba za ka ci wannan a matsayin abincin dare ba ko ba ka kina so ki rage cikin ki ko ma ki kama azumi kama azumi Ga shi zai amfana da kai a jikinka zai baka lafiya zai kona wasu abubuwa waɗanda suke na kitse ne a jikinka ya tafi ba ta sha wannan gudun ba ana son gudu a je a yi jihadi mana ko ko a je a yi taimako a asibiti ga wajejen taimako da yawa amma sai ga mace da girmanta wai ta sa tana ta yawo tana ta garabi a gari ƴaƴanta suna can ko tashi ba sai ba ba ta san yadda za ta ko masallaci ba ta ce su je ba magabatan nan na kwanan ka duba rayuwarsu imamu ahmad ibn hanbal da su imamu shafi imamu ahmad sun karfe uku kafin alfiji da ke zo mahaifiyar shi take tashi shi ta ce tashi ta ruwan tuni ta sa ya yi nafin tuni ta kama hannun shi ta kai shi gaban masallaci sannan ta jira shi har sai an an yi sallah ta kamo shi ta dawo da shi gida duk a wajen iyayen su suka samu tarbiyya amma uwar da za ta fita tun karfe shida ta je gudu ko ina ta bar 'ya'yanta a garin na ake kowa ya sani kar ba a sabar da lahadi ta yi wasu 'ya'yan suna kokarin zuwa islamiyya ita ta tafi gudu a in za ki rage girman jikinki ko ma ki kama azumi ba ko ma ki biyayyar da Allah ya ɗaura miki aji. ne hanyar aljannai? manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk macen da afa'at zawjaha sai ma mijinta biyayya wa sallat khamsaha sai sallolinta guda biyar wa samat shahraha sai azuminta wato na wata Ramadan wannan za ta samu shiga aljanna babu wahala to ita wannan la sallat wala samat wala afa'at zawjaha ila mijin ma ba da yardan shi take fita ba wani ma zai hana ta fita da cewa za ka kai kai kai ka gani zai hana ta fita ba za ta ji ba sai ta fita sai ta fita saboda haka azumi azumi wannan shine zai rage ma wannan abubuwa da haka sai mutum ya duba ya ga cewa to shin yanzu wannan fita gudun da take tsoron Allah ne ko kuma tsoron mutuwa ne ko gudun nauyin jiki ne in sai kiba sosai wato zai gaji da ita ko shine ai dalilin aka duk wannan abubuwa a kuma ji tsoron Allah madaukakin sarki wallahi ba wani abin da mutum zai yi ya samu ɗaukaka ya samu kusanci da Allah ba tsoron Allah duk wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya samu babban dalili da sanadi na samun rahamar Allah kuma tsoron Allah din nan ba wani abu bane wanda zaka ce ta nesa abu Allah ya ce yi karka yi ka aikata ka za ta aikata shi ne kawai in ka kalla alqur'ani duka haka ne la taqrabu zina la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ko اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا دينا إلى وانا نزل tsoron Allah. ina ce kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza kar ko duka ba su ba shi ne tsoron Allah tsoron Allah ba a tufafi yake ba ba a kuka yake ba goshin ka ya gama bangi in baka in baka ba ba duk a banza ne ka gama wahala wani zai je kwashe kayan ya tafi da su ka gama nada kayan ka kai komai a je a sa ka ce ina suke a ce ai an sace kai asara su ba inda zaka gan su mutum ya nada kayan shi ya tara ya daura dila ya haɗe sai ya yi komai ya kai ran tashin kiyama ya dauka an ba wani to ina ribar wannan kana ma wani aiki saboda haka Allah ya yi wannan ya ambaci wannan ne ce liman kafa makama rasu. ga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah maɗaukakin sarki ya bar aikin safan Allah ya biyayya ga Allah ba don tsoron yan sanda ba ba don tsoron hukuma ba ba don tsoron gudun maganar mutane ba domin masu tsoron Allah za ya kafu na billahi da umar ba sa tsoron zargin mai zargi da aka yanzu za a ce ya shekara yana azumi shi ba damuwarsa ba ne an ce a shi ba ya fitowa gudu saboda waye shi wannan duk bai dame shi ba Shi na yin abin shi ne domin Allah in za ta yi tirenin mace ta yi tirenin ta a cikin gida mana mijin ya siya mata keke ta dinga tuka a gida ya fi mata ya fi mata ko ta dinga yawaita nafula da sallar dare ai kana yunkuri din nan kana tashi kana motsa gaban ka ne ko in ma da nauyi za ka ga nauyin yana tafiya yana raguwa amma wancan gudu ka je ka yi gudu ka dawo kana ta haki duk ka yi gumi ba lada ga abubuwa da yawa nan da za a yi abubuwa da yawa da za a iya yi amma mutane tunanin su ya rikide kawai an karkata ne duniya ake so a zauna duniya kawai ake so a zauna a cikin ta shi yasa da hanyar da ake neman zaman duniya ita ake ita ake bi da hanyar da ake so a ga wai ita ce in an buza a zauna a duniya an ce kake kana gudu wannan zai rage ma nauyi zai rage ma kaza zai rage ma kaza amma ba ce zai kara ma tauhidi ba ba ce zai kara ma tawakkali ba ba ce zai kara ma imani ba sai dai a ce a'a zai rage ma kiba zai rage ma hawan jini zai rage ma kaza amma ba ce zai kara ma imani da Allah ko zai kara ma wannan da haka ka nema abin da zai kara ma imani da Allah da kusanci da Allah to almuhim dai akwai wasu aljannoni guda biyu da ba kai waɗannan ba ina ganin mu dai ba ba ma cikin na farkon nan bari mu ji na biyun wa min dunihi ma na Allah kasa da zuwa akwai jannatan ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مجهان مكان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ربك ذي الجلال والإكرام Allah maɗaukacin min duni hima ma'ana kasa da waɗancan aljannonin da aka ambata na masu tsoron Allah akwai jannata ne akwai wasu aljannoni kuma guda biyu. Fabi ayi ala irabbi kuma su wai menene daga cikin ni'imomin Allah maɗaukacin sarki kuke karyatawa ko aljanu da mutane sai Allah ya ce mu da hambata. waɗanda suke da tsananin duhu duhu saboda inuwa aljannoni ne masu duhu Shi kamar yin koraye ne suna da yi kore yayi kore koren ya kai kore sai a ce yi duhu ko saboda haka koren in yayi yawa sai kaga kamar ya zama nema ya zama inuwa ya yi duhu Ko wannan siffar aljanna kenan kamar aljanna babu rana a cikin ta ba dare wani yanayi ne daban da Allah ya halicce shi la yarawna biha shamsan wa zamna biha yanayi ne daban ba wanda ya san irin wannan yanayi dan haka za su yi duhu duhu amma na inuwa wato mai tsananin inuwa sosai la ke ba bi ayi ala rabbikuma ba. cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki menene abin kuke karyatawa ko aljanu da mutane yace fihi ma ainani na qafata kaga a can an ce fihi ma ainani tajliyan da abin da aka ce yana gudu yana gudana abin da aka ce zuba shi ake wanne ne ya fi ai mai gudana ya fi Ba ka ko waɗannan kamar feshi ake musu na ba ka wara ai ne wanda suke wato feso ruwa yanzu a ce ana baka ruwa kana sha da ruwan da zaka dinga diba mai gudana kana tara shi na nafe shi wanne ne ya fi taruwa a nafe shi zaka yi zaka dade bai taru ba Ba ka so wannan kamar feshi ake musu kamar feshi ne ake feso musu da wannan ruwa din da aka bai kai wancan mai gudana ba to kuma suna da idanuwa ruwa guda biyu amma suna masu feso musu ruwan ne haka Allah yake ya bi kuma su rabbikuma ba. cikin neman Allah madaukakin sarki mahallicin menene kuke karyatawa Allah yake fihi ma fakihatun wa naflun wa A kaga can an ce fihi ma min kulli hatin zauja. duk wani irin kayan marmari kowane iri ne da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba akwai kala su kuma wannan an takaita musu kwaya uku ne kawai an ce fihi ma faki hasun wa naflun wa rumman akwai kayan marmari akwai kuma annafin dabino akwai kuma rumman su wancan ba a ma ambata ba saboda yawan su kuma wannan nasu bai kai na waɗancan ba to to kaga suna da bambanci da waɗancan Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wai wani ni'imomin mahalicin ku Allah ne kuke karyatawa ko aljanu da mutane ya ce fi inna khairatun isa cikin wannan aljannonin akwai wato wasu zababbun mataye waɗanda suke kyawawa masu kyawun fuska da madaukakin sarki ce fa bi kuma su rabbikuma tukadziban nemomin Allah guda nawa ne kuke karyatawa Allah ya ce sunan koro ma'ana mata ne waɗanda suke masu hasken idanuwa ne alkohol, shi ake cewa horon in ma'ana idanuwan naku ba matsatsu ba ne ba kuma masu rashin gani ba ne idanuwa ne manya-manya dara-dara wanda ake cewa yana daga cikin alamun kyawun ma'ana eh, kyau na halitta ya zama eh, farin cikin idan nan ya zama fari kan bakin kuma ya zama baki irin wa haka idanuwan suke amma fa masuratun suratun fil khiyam takaitattu ne a cikin wato bukokin su dan ka ce bukka ka dauka ko irin ta azara ce a'a kaima ce a cikin aljanna an ce kaima abu ne da ake kafa shi laraba suna yawan amfani da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai a cikin gidan aljanna akwai wato mumini yana da kaima guda ɗaya na ce kaima kaman gida ne za ka ga kaman shema dai da ake faɗa a sunan da da amma shema dai ake cewa a larabawa suna nan zaka ga an kace ta da karafuna an mata kamar rumfarin ba haka an dan mata mashiga haka kamar yadda ake irin event center da ake na yanzu to haka irin su kaima ba ana ga yawa kamar tantuna to haka yanzu wannan event center zai ce ma zai ɗebi mutum dubu ka zafo amma duka ba abin nan shi bai wuce da faɗin 500 by 500 ba din ya gama girma ke. to a aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'mini yana da kaima guda ɗaya ta lu'ulu wanda busasshe ne yana kyalkyali tsawonta ya kai mil sittin tsawonta ya kai mil sittin aka ba maganar 50 by 50 ake yi ba ana maganar mil sittin kamar daga nan zuwa baucin karaba biyu kenan ko kamar daga nan har zuwa ribi in ka ɗan bargadan nan Ko daga nan kenan nisan kai masa ɗakin sa gidan aljanna don haka yana da wasu iyalai a wannan kusurwar ta ɗakin waɗancan ma ba san waɗannan wani hali bai suke ciki ba na ni'ima ko da haka in ya tashi ya yi can ya yi can ya yi ta shawagi wani zai ce to ai mutanen duniya suna da yawa ko ya za a yi a ce kowa an ba shi irin wannan ai fi ma sai a ba shi abin da ya fi wannan da Allah madaukakin sarki ya ce wa jannatin ardu as-samawati ard ai aljanna ce da fadin ta yafi fadin sammai da kasai daga ƙasa zuwa sama shekara tafiya shekara ɗari biyar akwai tafiyar da za ka yanzu a duniya ta kai shekara ɗari biyar kwana ɗari biyar ma babu kwana ɗari biyar sai ba wata shi tafiya ma a duniya yanzu za ka hawa abin hawa ka yi kwana hamsin babu ka tashi dai daga kurewar duniya ka tafi new zealand ka ɗauko ta zuwa can kurewar duniya za a ce ma a ce ma ka yi kwana uku ba ko kwana hudu ko kwana biyar to wannan ga mil sittin girman abin nan kai masa wannan abin da ake faɗa ba ya labari ba ne zance ne ya fito daga manzo Allah sallallahu wanda ya zo da alƙur'ani haka kaga babu maganar tuhuma ko kokonto a ciki gaskiya ce ɗari bisa ɗari ya ce shi mumini din da yake da wannan kai din wannan tantin yana da iyalai da zai dinga kewaya su wasu ba sa ganin a ah, su kana da gida daga nan zuwa can kanka. ina wasu za su san halin da wasu ke wanda ma yake gida ya kasa shi shi kai shi wannan filatin ya wasu ba za abin da ake ciki ba to ina ga kaimar da littafin ya kai wannan girma saboda haka su matayen an takaita su ne a cikin wannan kantinan to Allah madaukakin sarki ce masu tura sun fintiya su suna nan a takaice a cikin wannan kantinan nasu su kan Allah madaukakin sarki ce nan ya su wannan in sun qabla mu wala ko mutum ko aljanni ba wanda ya taba kusantar su don haka mata ne su karkatakku ba su sama ne namiji sai shi ne sunan shi ne ya san su ya sa ake so mutum ya ringa tsare gidansa ya tsare iyalinsa ba wai yanzu yadda zamani ya canja ba abokinka zai zo ka fito da iyalinka su zauna su yi hira a sha a yi wasa a yi dariya wannan duk al'ada ce ta banza wannan ba al'adar musulunci ba ne za ku yi zance da su ku yi zance da su min wara in gisha in ya ce ya ce ma ɗan tsanani ɗan ra'ayin baya ka ce a ce dai mata ta ce dai iyali na ne ba ruwanka ba kai ba ita amma shi ke nan sai a fito a mai da mata abin talla iyalinka gidanka ne ba mutuncinka ne ya za ka yi ka bari wani ya san har wani ya sake na wasa da ko wani ma har ga suna hira ba ta nan a waya zai ja shi kira iyalin da yana hira da shi wannan kuskure ne wani malami da muka yi karatu a wajen shi a maka ina ganin shekara na aiki haji na kashi ne ya ba mu labari ya ce wata mace matan malamin ya ce in ka kira ka a waya sai gaban ka ya baki dan kana kiranta kana kana yin waya da cewa man za ka ɗauka namiji ne za ce wani ba magana wai karya murya ta gaba irin matan yanzu ba shi in ta ma magana sai gaban ka ya baki ba za ka dauka cewa da mace kake magana ba Bukatar kaga su din kamammu tsayayyu ne na tsatsu ne saboda haka mu zamanto masu kishi masu kame Allah yana son mutane masu kishi an gane ko ka tsane iyalinka kamar yadda Allah mun madaukakin sarki ba ka kulawa ne amanar ka ba hakkin wani bai to amma zamani ya canja wani ma shi zai ɗauki iyalin nashi ya ya tallata ta a duniya shi zai kai ta wajen taro ya kai ta wajen wani a'a ta zo ta gaisa da wani ta sha hannu da wani a zauna da wani shi ma ya zauna da matar wani wannan biya yahudanci ne wannan bi rashin imani ne kuma ce rashin imani ba yana nufin mutum ba ne, amma ya abin da zai rage masa imani ya yi abin da zai jawo barna domin wani zai gama ta kai sha'awarta saboda shaidan shaidan ne don haka su Allah ya siffanta su da cewa a killace suke a tsare suke ba wani wanda yake ganin su balarabe yanzu ka ce ya iyalin ka ya kai ka kotu ka ce mishi ya matar ka gida wallahi ya kai ka kotu a ina shi ko ya san ka ma kana tafiya in ya hango ka daga gefe ka zo ka wai ka gaishe shi malamin ka daga zai bai san ka ba saboda yana tare da iyalinsa wannan internal affairs ne ba mai shiga wannan affairs din gida ne in gane ya kiran su wizaratu dakiliya ministry of internal affairs ne ba wani abin nan ba magana ka zo ka shiga ciki ba ka zo ka zo gida ne waje na ka zo in iyalin ka ta zo ta shiga wajen iyalin an gane ko in kuma kana zaune tare da ni ina zaune tare da kai harkan mu daban tasu daban zama a yi magana magana ta mutunci amma ba wai sai a dinga ganin wai wayewa ne wai ana so sai an mayar da musulunci wai dan zamani dama musulunci sai zo da zamani ba wani ka ɗauki musulunci ga kawai ka mayar da shi zamani kuma yanzu sai dai zamani ka musulantar da zamani amma ba zamani wai ya ɗauki musulunci ya mayar da musulunci irin tafiyarsa to Allah ya ce su kan ma mustaqihina su ma suna kishin duwa ala rafratin khudri akan wato wani eh, shimfiɗa wacce take koriya wato alhalini ne wanda bai kai wancan na wancan kauri ba wa abqariyin isan da kuma alhalini wanda yake kyakkyawa an mushi ado shi ma to Allah madaukakin sarki yace ah, tabaraka mu rabbika bil jalali wal ikram nan ce tabaraka daga albaraka ne ne albarka shine albarka alkhairi mai yawa shi ake nufi da albarka to an ce tabaraka ai alkhairin Allah ya yawaita gane ko kaka ce tabaraka wai Allah ya daukaka a'a ma'anarsa tabaraka ai ta kasara khairu alkhairin Allah ya yawaita shine ma'anar tabaraka Shi ne tabaraka ismu rabbika sunan Allah albarka shi ta yawaita ma'ana duk abin da ka ambaci sunan Allah sai ka samu albarka a cikin abinci zaka zaka cika ambaci sunan Allah wani yaro ya zo zai ci abinci gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasu yara yana zuwa sai sun da hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kula ya kafe hannunsa ya ce ya kai yaro san na ambaci sunan Allah tukunna sai yaga kuma ya sa yana ci annobi biyar ce wa kun diya minika yace fire hannun hagu ka ci da damanka wa kun min ma ka kuma ka ci gabanka amma da me ya fara yace san za. duk abin da zaka yi ka ambaci sunan Allah ko manta abu kai ka kasa tunawa Allah yace wazkur rabbaka idza nasi ka ambaci Allah in ka manta abu ce subhanallah ka kira sunan Allah Allah zai tunatar da kai saboda haka bismillah nan ba wani nauyi ne da ita ba duk abin da malamai suka yi ittifaki akan farawa da bismillah ba wai sai ka ce bismillahir rahmanir rahim farawa da bismillah shine ka ce bismillah wannan ne wahala mota za ka hau ka ce bismillah subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun riga za ka saka minti nawa ne ka ce bismillah ko fita za ka yi daga gida bismillah tawakkaltu a shiga za ka yi ka ce bismillah duk abin da za ka yi ka kira sunan Allah sai ka samu albarka shine ma'anar tabaraka ismu rabbika ai alkhairi mai yawa yana cikin sunan Allah madaukakin sarki wanda shi Allah din nan bin jalali ma abocin girma ne wal ikrami da kuma girmamawa Allah mai girmama bayansa ne don haka Allah madaukakin sarki wato ana gode masa ba a bisince masa kuma ana tuna shi ba a mance shi kuma ana bauta masa ba a kafirce masa da haka duk abin da mutum zai yi ya dinga yawaita kiran sunan Allah madaukakin sarki ya zo ci wani hadisin da Abu Ya'la ya fitar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa anin ko bi ya zan jalali wa ikram duk lokacin da kuka shiga wani kunci da damuwa to ku ku kananna dai kanku da kiran ya zan jalali wa ikram miya daga cikin manyan sunayen Allah ce ya zan jalali wa ikram wannan hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa daban-daban da haka ku zaman to masu naci ko a addu'a za ka yi ka roƙi Allah madaukakin sarki da sunan shi na zan jalali wa ikram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi idan da sallah yana istighfar yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ce mene Allahumma anta salam wa minka salam zai ce mene Tabarar da ya san jalali wa ikram sai cika da wannan suna suna ne mai girma wani daga an idar da sallama sai kaga ya bar tafarkin annabi sai daga hannu wannan khilafu sunna ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ai kana idar da sallah abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara shi ne istighfar dan haka da an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wata ita ce su. Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zan jalali wa shukra. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Kai yi wannan azkar. Ba za azkar bane ma sai wannan shine sunna. In kai haka ka sani kan ka ka ambaci Allah ka shiga cikin azzakirin Allah a kadira. Domin ka ambaci Allah cikin sallah kuma ka daga sallar ka ci gaba da ambatan Allah. shi duk wanda ya saba da ambatan Allah to ambatan Allah zai zama shine wato komai da komai na zai kwanta a kan shi zai tashi a kansa don haka wannan sura ta cika da wannan girma suna mai girma daga cikin sunayen Allah maɗaukacin sarki kuma ya cancanci haka saboda ne saboda ni'imomin da Allah ya ambata ashe duk mai wannan ni'imomin abin girmamawa ne domin wannan ana kiranta suratul ni'ima da ita da suratul nahl suroni ne da Allah ya ambaci irin ni'imomin da ya ma bayi wanda ka ji dai ni'imomin nan ba su da iya tun daga halittarka Allah ya halicce ka wannan babban ni'ima ce kuma bai kyale ka ba kawai ya sanar da kai yadda za ka yi magana ya ya aiko ma da manzanni ya sanar da kai karatun alkur'ani sannan ya fitar ma da abin da za ka ci ma ka rayu yanzu inda duk ba wannan abubuwan ya zame rayuwa yau a ce duk abin da ka shuka bai fito ba me za a ci dabbobin ma dole sai sun ci su rayuwa ba wani abin da zai rayu ba a kan ni'imar ga to shi yasa Allah madaukakin sarki ya cika wannan sura da ambatan wannan suna nashi mai girma lallai albarkar Allah cikin sunayensa ta yawaita duk abin da ka yi kace bismillah sai ka samu albarka a cikin ko menene har neman iyali neman 'ya'ya za ka kusanci iyalin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ambaci sunan Allah in Allah ya kaddara an samu karuwa a cikin wannan kusanta din Allah ba zai sa shi dan ya shafi wannan dan ba sai kaga alkhairin sai kaga albarka a Anas dan Malik sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai rasu ba sai da ya gani tsakanin ya da cikokinsa fiye da ɗari kuma a cikin su fiye da saba'in sun hada shi alƙur'ani akwai alƙairin da ya wuce wannan babu kan mun ga irin gurɓacewa da tarbiyya take ta ƴaƴa da an kuskure ma irin wannan hanyoyin an arabu da Allah ka koma ga Allah sai Allah ya sai Allah ya kasance tare da kai in ka rabu da Allah sai Allah ya kyale ka da haka mu zaman to masu yawan ambatan Allah ambatan Allah ba wahala bane da shi bai da nauyi a harshe sannan kuma yana da nauyi a ma'auni na bawa ranar tashin alkiyama ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan kuma da suka ce sune wal baqiyatu salihat Allah ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala su suka fi lada da duk abin da zaka yi buri ba ka faɗi wannan kalmar subhanallahi adada khalqi wa riba nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوه قدوس رب الملائكة وروح كاسنا ديوا تسبيحي باس دهيا duk wanda ka zaɓa bayi da nauyi bayi da wahala kai ta haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yace mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana kariya da kariyarsa Allah ya ƙara mana albarka cikin rayuwarmu da lokutan Ina roƙon Allah madaukakin sarki waɗannan kwanaki goma wanda su ne ƙarshen watan Ramadana kuma su ne madarar watan Ramadana wanda Allah madaukakin sarki ya zafi dare daga cikin dararrakin wannan kwanaki ya fifita shi fiye da wata dubu wanda duk wanda Allah madaukakin sarki ya dace da shi da ibada a cikin wannan dare an gafarta masa duk abin da ya gabata na kurakurarsa muna roƙon madaukakin sarki ya dakatar da mu da wannan da abin da za a yi na ibada a wannan kwanaki goma Allah madaukakin sarki ya rubuta mu a cikin su Allah madaukakin sarki ya nesantar da mu da duk abin da yake ba biyayyarsa ba bane ina roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiya mai ba su lafiya mu kuma Allah ya kame mu da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana hanyoyin mu matafiyan mu Allah ya kare su waɗanda suka rasu cikin haɗarin rika, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya jarabe su da jinya da rashin lafiya Allah ba su lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yan kasuwan mu ya albarkaci kasuwancin su ƴaƴanmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da zuriyarmu da danginmu Allah ya albarkace su Allah ya tsare su daga fitintunu na zamani waɗannan tashe-tashen hankula muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yanda saukinsu ya zo da yawan addu'o'i da ake a wannan wata Allah ya tsoron mana da sauki Allah mataukakin sarki ya kare mu Allah ya tsare mu waɗannan masu aikata waɗannan miyagun abubuwa Allah ya nesanta mu da su Allah mataukakin sarki ya mayar da sharrin su zuwa a kansu muna roƙon Allah mataukakin sarki ya karya manufofin su wa gabanin ma Allah mataukakin sarki ya musu jagora muna roƙon Allah mataukakin sarki ya zaban mana shuwagabanni na alkhairi waɗanda za su zamanto shugabancinsu alkhairi ne a gare mu ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya malaman mu Allah ya ƙara musu lafiya da zaman lafiya al'umman musulmi duk inda suke muna roƙon Allah ya kare su yan uwan mu falastina da ake azabtar da su ake gallaza musu cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo musu doki Allah ya tsare wannan daki nasa Allah madaukakin sarki ya hana Yahudawa abin da suke son aikatawa Allah ya ba musulmi madafan ikon riko da wannan masallaci ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu duk inda muke duk mai nufin musulmi da musulunci da wani mummuna abu Allah mai zuwa a gare shi Allahumma inna na'udhu bika min jahdi balai wa daraki ash-shaqa'i wa su'i wa shamatatin a'aba. Allahumma اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمر رواتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا اللهم واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك أقول تحب العفو فاعف عنا اللهم لا tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Allahumma inna nas'aluka na tu'tiyana khayra ma tu'ti as-sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi ismika al-'azim alladhi idha su'ilta bihi a'tayt wa idha du'ita bihi ajabta. أن توفينا قولتنا يا رب العالمين اللهم أجب دعاءنا يا رب العالمين اللهم أجب دعاءنا يا رب العالمين اللهم أغننا من فضل من الفقر يا رب العالمين اللهم أغننا من الفقر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شفيا ولا مطرولا يا رب العالمين اللهم لا تدعو لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مضطرا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مصيبا إلا يسرت ولا مذنبا إلا سترت ولا مبتلا إلا عافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا هي لك فيها عرضا ولنا فيها معافاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امنا رشدا اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة في عذاب النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين